الله رمضان موسما للطاعات وشهرا للخير والبركات شهر المنح والهبات يعظم الله فيه الأجر ويجزل العطايا ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واعتصموا بالعروة الوثقى ثم اعلموا أن من نعم الله تعالى علينا التي لا تعد ولا تحصى أن هيأ لنا أمر عبادته وأرشدنا إلى طريق طاعته وما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه ومن هذه الأفضال والمنن أن هدانا للصيام لصيام شهر رمضان فهو شهر كله بركات وكله خيرات وكله طاعات فقد شمل هذا الشهر كل أنواع الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وتلاوة للقرآن وكل وجوه البر حتى العمرة في هذا الشهر تعجل الحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك كان لزاما علينا شكر نعم المولى عز وجل وأداء حقوقه علينا في هذا الشهر الكريم وذلك بصيامه على أكمل وجه كما صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته إيمانا واحتسابا وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفحت الشياطين وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان وتصفد الشياطين فتغلوا فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره ولا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإبعاد عن الحق والتثبيت عن الخير وهذا من معرفة الله من معونة الله عز وجل أن حبس عنهم عدوهم ولذا نجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر ما لا نجده في غيره, في غيره من الشهور ولا شك أن الله عز وجل تفضل علينا بالأجر بمضاعفة الأجر في هذا الشهر من ثلاثة وجوه أما أولا فلأنه شرع لنا من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لتكثير الذنوب ورفعة الدرجات وأما ثانيا فلأنه وفقنا إلى العمل الصالح ولولا معونة الله وتوفيقه ما قمنا بهذا العمل وأما ثالثا فلأنه تفضل علينا بمضاعفة الحسنات عباد الله إن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا فلذا يجب أن نقوم بحقه من الرجوع إلى الله بالرجوع إلى الله من المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى الذكر ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه لهذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر شهر الصوم بعدهما فلا تسيره أيضا شهر عصيان واسل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد يا كوباين الله كتب المتيو جمعة إيجا رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ta yi magana ne dangane da muhimmancin wannan garaɓarsa da Allah ta baraka wata ala ya mu da samuwa a cikinta babu shakka cewa mutane masu ɗimbin yawa sun yi guri da fatar su samu kansu a irin wannan yanayi da muke ciki yau a irin wannan wata da muke ciki mai albarka amma Allah ta baraka wata ala bai su ba wasu sun mutu jiya da daddare wasu jiya da safe wasu shekarun jiya da marece wanda suka mutu a watan sha'aban da gaskiya al'ummar musulmi da Allah da dare su da shigowa wannan ramadana ba babu shakka sun kasance suna fatar samun wannan baiwa da muke cikinta amma Allah bai kaddara musu ba to mu da Allah tabaraka ta'ala ya kaddare mu da samun wannan falala da samun wannan baiwa menene ya kamata mu yi kuma ya ya kamata mu kasance yana da kyau mu sani cewa watan azumi watan mu nemi wannan al'umma Allah Ta baraka ta'ala ya ɗaukar makansa alƙawari cewa duk wata ni'ima duk wata falala duk wata baiwa da ya taɓa bawa wata al'umma ta wani annabi to sai ya ba mu irin ta kowa da tafita don haka Allah Ta baraka ta'ala ya babu wannan wata makaranta ce ta wata guda kwanuka ne ashirin da tara ko talatin sa'o'i ne ƙidayayyu ƙididdigaggu ba masu yawa ba amma kamar mutum ne da ya yi dauɗa ya samu ruwa kuma ga sabulu kuma ga soso an ba shi lokaci kuma ya keɓanta ya kamata ya yi da ibi wannan ne ya tsarki makansa duk abin da muka yi a watannin nan goma sha ɗaya a wannan wata za mu samu waraka daga cutar za mu samu gafara daga zunubanmu za mu samu yafewa daga tuba tuɓan ne sannan a cikin wannan wata muna iya tara ninkin ba na abin da a shekaru ba a iya tara shi misalin wanda yake ibada a cikin wannan wata da wanda yake ibada a wajen wannan wata shine misalin mutumin da yake tafiya hawainiya da mutumin da yake tafiya a jirgin sama ya za ka kwatanta bambancin su ga azumi muna yi tun mutumin da ya wuni da azumi ga bakinsa yana mai neman tsara daga ubangiji an ta shi daga wutar jihar da bata ce shekara saba'in idan ka yi sigifari a rubanya maka lada idan ka yi salati a ninka maka lada idan ka yi sallah a ninka maka lada idan ka sa da zumunci a baka lada idan ka yi sadaka a baka lada in ka yi tarawihi a baka lada kuma an ɗaura shekaru an hana su suka kasa an ƙara maka kuzari da himma wajen ibada da mutum Allah saboda haka da ya kamata mu yi babu shakka ya kamata mu ja mara. sani ya ku bayin Allah duk a cikin ibada babu wadda an mafi titiya kamar wacce take na so wacce take kai ga dan uwanka kai salati Allah zai baka lada idan ka karanta alqur'ani Allah zai baka lada azumin ma da kauli dake Allah zai baka lada amma idan ka ibi ƙwara dalilo ka jefa ta a bakin talaka mara ki mabukaci to wannan lada ta ta karfi a kan sauran lada ta ibada da ta ita ta ya ku bayan Allah ku sani cewa ba wata ibada da Allah ya karanta ba ce tana da hikima akwai dalilin da yasa aka ce ku yi ta babbar hikimar da ke tattare da azumi shi ne na farko kusantar da mu zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal na min qablikum sai ce la'allakum tattaqun Allah ya wajabta muku azumi domin ku samu takawa domin ku kusanta zuwa ga Allah domin ku ji tsoron Allah babbar hikima azumi ita ce ya karya sha'awa babban abin da ke kawo maka kuzari a sa ka nishaɗi har ka ji kana buƙatar sako shine ka ci ka ƙoshi ga watan azumi sai ka ce ba za ka ci ba kuma ba za ka sha ba kuma ba za ka kusanci sha'awar ka ba sannan da fi hikimar azumi shine karantar da mu girman ni'imar Allah wata goma sha ɗaya kana ci yadda kake so kana sha yadda kake so to yanzu an ce ba za ka ci ba an ce ba za ka sha ba sai ka gano ni'imar ci da sha da ka kasance a ta hikima ta gaba ita ce ya koya maka bin doka da kana ci ba ka'ida kana sha ba ka'ida sanda kake so a yau an ce daga lokaci zuwa kaza zuwa lokaci kaza hikima ta gaba ita ce ya koya maka sanin halin da wasu 'yan uwanka suke ciki waɗanda ci da sha ɗin nan ba su da shi yanzu kai kana da amma amana ta kace to ce wanda baya da shi sai ka gano irin halin da yake ciki kamin ka taimaka masa babbar hikimar azumi kuma bayan wannan ita ce samu lafiya likitoci masana sha'anin kiwon lafiya da daɗewa sun gano cewa ba abin da ke sanya cuta a jiki kamar abin da ke shiga ba kashi tasa'in cikin gari na turutocin da mutane ke fama da su daga abin da suke rugawa bakai to kaga sanya maka doka da ka'ida kana cikin abin da yasa zaka samu karin lafiya da ku bayan Allah yana da kyau mu yi azumi yadda manzo Allah ya yi shi mu yi azumi imanan wa ihtisaban sai yarda da Allah dan neman lada ya za mu yi azumi imanan wa ihtisaban sai mun karanci yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake azumi saboda muna ba da shawara ga jagorori na masallatai a cikin wannan wata mai albarka سفيه كرهه للساكن صفات صوم النبي صلى الله عليه واله وسلم سيقدر يبدا منذ ان لا يأذن يسكن وتم رمضان نا سليم الهلالي وندا يولى فاشكا رضا ناجي علي حسن الحلبي سكا ولى فاشكا السن لتسفان هذا السي نا ببما لم يحدث نا وانا زامن الشيني محمد داخل الدين الارباني سكا ان جاء تسفان هذا السيد منذ الله صلى الله عليه وسلم يأذن ku sani ya ku jama'a musulmi ba za mu samu cikakken ladar azumi ba har sai mun lijjiski ladubban na farko mu yi kowace ibada da sharaɗinta mu yi sallah akan lokaci mu yi cikin jama'a mu karanta ƙwa'ani da ladubba mu yi sadaka muna masu ƙamshin da kai muna masu dukawa ba masu ɗaga kai masu hura hanci cewa mun bayar ba masu gwada ma duniya sannan mu kauce ma abubuwan da Allah ya haram mu kuma san hukunce hukunce ibadar da muke da yawan abubuwan da suka danganci azumin da muke yi wasu mu ba san hukunce hukunce su ba saboda haka mu kusanci makarantun malaman sunna da wuraren tafsiri domin mu kai fatawoyin mu mu samu bayani da gare su mu kula da sahur albarka azumi ita ce sahur ko da baka jin yunwa ko da baka da bukata kan fita ruwa ko da kurki guda ne ɗauki kunu ko da ludayi guda ne sha shayi ko da cokali guda ne كافين لوكشين كران الفجر من وين أنا دكتين البركة أظلي كما حديث صلى الله عليه وسلم يأتي الأمة صبا ذات بوشي أنا ذا الخير با ما تكر سنا جنك تفهور سنا سنا جدو تبود الماجي ذاك إدارة أنا كفائي أي هنزري زوا جبوك الماجي سنا بيوي تسعي والجرعي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya tsayuwar ramadan daga farkon ta ƙarshen sa ma'ana daga daren jiya zuwa dare na ƙarshe na wannan wata a kowane dare ya yi tsayuwa ya yi tsayamun lai to wannan mutum Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa ya Allah kai mana dace sannan yana da kyau kada mu faifai wajen cin abinci da shan abinci a bayan buɗe baki sai an saki doka amma dokar an sanya ta ne domin wato ainihin ka koyi darasi a cikinta sau da ba daidai bane a ce duk abin da baka ci da rana ba sai ka yi rankonsa da daddare sannan mu kasance masu kula da tsafta a wannan wata wannan wata ne na tsafta mu kasance kullum a cikin wanka a cikin turare a cikin sutura mai kyau mai nuna cewa muna cikin wani lokaci na biki wani lokaci na nishaɗi wani lokaci na kuzari cewa ba mu cin abinci a ce nuna shi mun zamo raggaye mun zamo kasalallu mun daina aiki mun koma kazanta a'a wannan ba shine abin da ya cancanci wannan wata ba duk wanda yake da iko ya kokari ya yi umra a cikin wannan wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yin umra a cikin watan azumi daidai yake da yin hajji tare da ni in ji manzon Allah wato hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. gaskiya na dubban azumi mu yi yawaita yin asuwaki mu yi asuwaki ko da da safe ko da da rana ko da da yamma aswaki na daga cikin ladubban azumi cewa warin bakin ka yana da lada ba ya nuna ba a kun kai ba kai aswaki warin baki daga cikin ciki yake fitowa daga ba daga baki yake fitowa ba ma'ana karancin abinci yasa ake samun wannan warin ya ku bayan Allah mu sani cewa masu azumi iri uku ne akwai wanda shi azuminsa shine barin tuwo kawai da fura da ruwan sha to wannan azuminsa ragagge ne akwai wanda azuminsa ya haɗa da barin tuwo da barin kura da barin abubuwan da Allah ya haramta na ayyuka da na maganganu wannan azuminsa azumi ne mai kyau daga cikin mutane akwai wanda azuminsa ya haɗa har da barin dukkan magana wacce ba ta dace har da barin dukkan wani aiki wanda yake makaruhi har da yin tsantseni ma'ana ya sanya wannan wata gabaki ɗaya watan komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ina roƙon Allah sarki ya albarkace mu a cikin wannan wata Allah ya ba mu falala da daraja da albarkocin da ke cikinsa Allah ya azurta mu yin azuminsa yin tsayuwarsa ya ba mu lafiya da jikinmu a cikinsa ya yastare mana karanci karancin tafsiri da halarta wuraren ibada yin kiyamun lai yin sadaka da sada zumunci da kyautata ma juna a cikinsa ba zan sauka daga wannan mimbari ba sai na jaddada kiran da dukkan mimbarori na musulmi a yau ake yi shi ne ce al'ummar musulmi yan'uwanmu uwanmu waɗanda ke garin jos wanda ake ƙoƙara kunta ta musu to mu al'ummar musulmi mun yi Allah waje da wannan mun kuma ilewa dukkan wanda yake da hannu ga cewa a canza mu musulmi wuraren zama ba tare da musaya ba abin da ake ƙoƙarin yi ma ‘yan uwanmu fulani a jos a yau abu ne da a tarihin duniya ba taɓa yin ba taɓa je inda aka gargaɗa mutane yadda ake gargaɗa tumaki aka ce an ba su awa arba'in da takwas su bar wurarensu wannan kuskure ne daga bakin gwamnati kuma hukumar najeriya ta sani cewa idan tana da iko a cikin najeriya akwai iko da yake sama gare ta ma'ana akwai kotun duniya da ake iya kai kara wacce muna iya ɗaukar kara mu kai ta duk wanda suke da hannu ga wannan al'amari kana cikin gidanka tare da iyalanka ka mallaki dabbobi ka mallaki gonaki kana da kadarori a ce an baka awa arba'in da kamar dai shanu wanda ake tura a cikin bar wannan gona zuwa wacce kuma zuwa ina zuwa wani wuri inda ba a musu tanadi da ya kamata ga al'ummar musulmi mu ji wannan a cikin zukatan mu cewa waɗannan ƴan uwan mu suna can cikin tsartsar da wannan doka da aka ba su duk da yake ba aiwatar da komai a kanta ba muna kira ga waɗanda suke wannan doka su ji tsoron Allah sani cewa duniya ba wurin tabbata bane sannan al'ummar musulmi bayan Allah ne masoyan Allah ne masu yi da azumi ga bakin su idan sun saka hannaye sun ce Allah ka isa mana su lalle Allah zai isa masu saboda mun kusa ku fara Allah ya isa akan waɗanda suke da hannu ga waɗannan al'amura muna kira ga waɗanda ke da hannu a ciki cewa su janye wannan doka su bar musulmi su zauna lafiya duk inda al'ummomi suke musulmi da wanda ba musulmi ba in Najeriya suna da alhaki su zauna a nan Sokoto a birnin Kano Abuja a Kaduna a ko ina kai musulmi a wanda ba musulmi ba kun muna zaune lafiya da juna kun ba mu ce ba musun wani ba ba mu ce wani ya ɗaga ya ba mu wuri ba babu dalilin da za a koran mana ƴan uwanmu idan wannan doka ta tabbata aka yi aiki da ita duk abin da wannan doka ta jawo ya kamata wanda suke wannan doka su sani cewa su ne suka jawo shi Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ash-shirk وأذل الشرك والمشركين وأحمر الكفرة والملحدين اللهم أعل راية الجهاد واجعلنا من المجاهدين اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم